إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للآلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mai sake saduwa a yau sha tara ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da ɗaya wanda kuma shi da sha biyu ga watan biyar miladiya shekara ta da muna cikin tafsirin mu na suratul baqara a wannan mu'asa ta Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya a jiya mun kwana a cikin tafsirin wannan sura mai albarka inda muka tsaya aya ta uku ko? ina muka tsaye aya ta cikin daidai muka tsaya za mu tashi kuma ta cikin da ɗaya insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم, قل فلم تقتلون أنبياء قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العدل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu labarin bani Isra'ila da abubuwan da suka ci gaba da gudanarwa waɗanda suka kasance abin a tona masu asiri ne domin a ci gaba da tasliya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa don su daina wahal da kansu akan yahudu kuma a kwantar masu da hankali da cewa waɗannan mutanen ba masu imani ba ne kuma ba za su yi su miƙa wuya ba muddin aka ci gabar tafiya da su a irin wannan tsari da aka ɗauko tafiya da su a kansa to shi ne Allah ta'ala bayan ya bari labarin wa'annan banu isra'ila ɗin da irin abubuwan da suke yi na fitsara da yadda suke canza shari'ar Allah su yi imani da wani ɓangare nata su kafirce wani ɓangare Allah ya tozartar da su akan wannan tafiya Allah ta ya dawo kuma yana magana akan wani alkawali da aka nemi su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani sai suka nuna a'a su wannan ya musu nauyi akwai abin da suka yi imani da shi koma bayan wannan da aka suna ganin wancan ya wadatar da su to sai Allah tona musu asiri akan wancan ma da suke cewa sun imani da shi imma annabi Musa imma kuma a taura to shi din ma ƙarya ne ba su imani da wannan ba sai Allah ta'ala kama su da ayyukan da suke yi na laifi shi ne Allah ta'ala ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu umminu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan musaddiqan lima ma'a musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minina Allah ta'ala ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu idan aka ce musu ku imani da abinda Allah ta'ala ya saukar qalu nu'minu bima unzila alaina sai ce mu za mu imani ne kawai da abinda aka saukar a gare mu wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce mu duk abinda yazo a bayansa wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum alhali abin da ma wara'ahum wannan da suke karetawa da shi ya zama gaskiya daidai ce da abin da aka saukar masu din wanda suka ce sun imani da shi qul falima taqtuluna anbiya Allah ga ya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan har da gaske sun yi imani da abin da aka saukar masu din falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minina muddin kun kasance mutane ne masu imani da wancan abin da kuke cewa an saukar mu kuma zama masu imani da shi to ne kuke kashe annabawan Allah ma'ana dai Allah na gaya musu cewa in aka ce su yi imani sai su aida mu mun imani akwai abin da aka saukar mana in an ce su yi imani da alqur'ani sai su aya saukar mana a taurata yi. ya za mu imani da abuwa guda daya ya isa akwai a taura tare da mu ko kuma a ce su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ah, ai ba bukata su sun imani da manzan Allah tunda an sauka musu da annabi Musa alaihi salatu wasallam sun yarda da shi kuma sun miƙa wuya da shi menene bukatar kuma sun zaki imani da wani annabi to shine Allah yake tona musu asiri in har wani awar da suke yi gaskiya ce da abin da suke kira kansa to sai Allah ce to ku tsaya ku ji wa idza qila lahum idza kace musu imani amin ku yi imani bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar muku sai sai mai qalu yu'minu ma unzila alaina sai sai mu mun imani da abinda aka saukar mana anan akwai wulakantawa a cikin magana Allah ya ce musu wa idza qila aminu bima anzalallahu wa ke saukarwa kenan Allah ku yi imani da abinda Allah ya saukar muku to da suka tashi magana ba zingina aikin Allah da shi ne mai saukarwa ba maimakon ce ƙalu nu'minu ma an anzalallahu alaina mun imani da abinda Allah ya saukar mana ne sai suka ce a ƙalu nu'minu ma unzila alaina mun imani da abinda aka saukar mana sun cire Allah a cikin wanda yake shi ne mai aikin bayan kiransu da aka yi an kira su ne kan aikin Allah wai idza qila lahum aminu an anzala Allah kaga na aikin Allah ne kuma an kira su ne zuwa ga aikin na Allah sai su ce a nu'minu bima unzila alaina ai mu min imani da abin da aka saukar muna sai suka rena Allah suka kaskantar da Allah a wajen saukar da aikin nasa ina laifin su ce mun yadda da umarnin da Allah ta'ala ya saukar mana mu ba ma bukatar wani sabo a sai suka ce abin da aka saukar mana anan akwai rena aikin Allah subhanahu wata'ala a wajen su kun fahimta ba su jingina aikin da ake neman su imani da shi a matsayin aikin Allah ba sai suka jingina shi kawai a matsayin aiki ne mabniyu limalan da san mifa'ilu ma'ana ba ba su ma faɗi wa ya sauka musu ba su faɗi wanda ya sauka musu ba to wannan kuma illa ce da tauye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala na ƙin faɗin cewa umarnin da ake neman su imani da shi umarnin Allah ne to dole su ɓoye umarnin Allah saboda ba na Allah suke son su imani shi ba wani abu ne suke nema su imani shi domin ba na Allah ba kun fahimta da aka sun gaya ma kansu gaskiya cewa su abin da ake nema musu imani shi ba ma na Allah bane wani abu ne kawai su imani shi wa yaturuna ma wara'ahu in aka kyale su kuma akan eh sun yi imani da abin da suke cewa shine at-taura ko annabi Musa duk abin da yake ko ba a taura bane ba annabi Musa bane suna kafirce masa kafi kenan da'awar anan tana nuna a ƙyale su da annabi Musa da attaura can isa shi ne Allah ta'ala ce ƙarya kuke yi annabi Musa ma da attaura ma ba ku imani da su idan da kun imani da su wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'akum musaddiqan lima abin nan da ake ce muku amilin ma anzalallahu ai shi ma gaskiya ne in dai a taura gaskiya ce to wannan ma yana gaskata taura ne in har kun imani da annabi Musa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana gaskata annabi Musa ne kun fahimta me yasa kuke imani da bangare kuma na bangare ne wa yafurun ma wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu qul ka gaya musu ma kunna falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum sadiqin dan me kuke gashi annabawan Allah wa'inda suka zo da gaskiya a bayan annabi Musa me yasa kuka rinka kashe su ka tambaye su me yasa kuka kashe annabawa da suka zo da saɓanin abin da suka kuka sani ne Allah ya mana ba wa ya an biya Allah bi ghairi haqq suna kasa annabawan Allah ba tare da gaskiya ba in dai ku mu'mine ne me yasa kuke kashe annabawan Allah wanda kuma wanda take tambayar da babu ba yahudin da ya amsa ta to shine Allah ta'ala ce a ga musu wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtum al-'ijla min ba'dihi wa antum zalimun duk Allah na tuna musu asiri cewa hakika wallahi hakika annabi Musa ya zo muku da ayoyi bayyanannu idan kuka ce ba za ku yi imani na bayansa ba da shi za ku yi imani sai Allah ta lati to shi ɗin ma ba ku yi imani shi ba domin yayin da ya zo muku da ayoyi bayyanannu wallahi hakika Musa ya zo muku da ayoyi bayyanannu wa laqad da lil qasmi ga harfin littawkid Allah ya jinjina magana kuma ya girma mata wallahi hakika annabi Musa ya zo muku da ayoyi bayanan amma me suka yi summa takhaftumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun sai ku riki dan mariki yayin da yaje munajaci da ubangijinsa ya je wajen Allah 40 laila sai kuka riki dan mariki kuka kaka hakuri ya zo muku da sako daga wajen Allah ke eh, shi ma da kun yi ma da shi Allah ya kira mu tsasi kuma su karan kansu ba su kare ta cewa sun rike dan maraki a matsayin abin bauta ba ba su kare ta wannan ba ba su kare ta shi ba kamar yadda zo aya ta gaba to sai Allah ta'ala ce annabi Musa ma ba ku imani ki ba domin yayin da ya kira ku cewa ku zauna zan je in karbo muku sako sai suka bi sami ya dora su akan bautar dan mai to shine Allah ta'ala ce ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون في الله تعالى كيس وإذ أخذنا نيثاءكم ورفعنا فوقكم الطورة كتنا رهيا يا إن مكر جعلك أولي لكم بقوي الأول المسيد مكر أجد جمتي أكمكم وإذ نزكنا الجبل بقوي الدرماء الأول انتوا ذاكوا إيمان بك wa za ku dinga makariyar kun imani da annabi Musa yanzu wa za ku makariyar ku yana da attaura bayan annabi Musa kun kafirce ne ku rike dan maraki bayan ba kuma yadda ku imani ba sai da ku ga uwar bari Allah ya daga dutse fanfalele akan ku wanda za a saukar muku ko ku imani ko a rike shi akan ku to sannan kuka yi dauka yi imanin sun wa in akadna kuma wa rafa'na fawqakum at-tura khuzu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ko riki wannan alƙawarin da muka yi da ku kuma ku ji da kyau qalu sami'na wa asina sai ku ce mun ji amma mun saba da mu. ina ku imanin sami'na mun ji da kunyan wa asaina aikin ku kuma ya saba umarni annabi Musa ina imani ne tunaka Allah wa mallahu bi ghafil amma ta'malu Allah babu abin da ke gafala gare shi duk abin da kowa ya Allah tuna mu kowa fi mu fahimta ba abin da bani Isra'ila suka yi ba sai Allah tuna musu asiri akan inda suke bayyanawa shi sirri Allah ya sani inda ma suke suna sirri da ƴan uwansu to sirri a wajen su kuma jaharan ne a wajen Allah din babu abin da ke boyuwa wajen Allah to sai Allah ya ce musumma takhastum al-amin wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin yayin da aka riƙe alƙawari da ku aka ɗaga muku dutse ko ku yi imani ko a sauka muku da shi suka ce sun yi imani amma ana gama wannan aka soke dutse sai suka ce same ina wa asuna mun ji amma kuma mun saba kaga sun yi da Allah ke yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum suna ganin sun yi da Allah ba san kuma Allah baya wajen sa uwar bari so gani suka ce sun to sun imani amma ba imani bane haƙiƙi imani ne lafzi shi ko imani ya fi karfin lafzi al-iman i'tiqadi ne kudurce shi ake yi ba kawai za ka furta shi wani a baki zuciya sai ta kunshi sakon imani sannan za ka zama musulmi cikakki to sai suka ce wa ushribu fi qulubihimul ajla da kufurin kamar an shayar musu menene sabawa Shi ne kamar an shayar da su son bautar dan mariki saboda kafircin su qul bi kama ya'murukum imanin imanukum in kuntum mu'mini Allah ce ciyar da abin da wannan imanin da kuke ganin kun yi da dan maraƙin ko kuna ganin ku kun imani da annabi Musa amma kuma kun zo kuna saba ma Allah subhanahu ta'ala da bautar dan maraƙi to ciyar da wannan imanin na in dai ku mu'mine ne a haka to Allah tsini mu wannan imani kuna cewa ku ne ahibba'ullahi masoya Allah to dan me kuma Allah ta'ala zai muku azaba in dai imani gare ku ina imanin anan in muka kalli wa ushribu fi qulubihim al-ajla sai zama lam yusammi al-fa'il kamar dole akai masu bautar dan marakin da suke son su kamar dole aka tilasta musu sai sun bauta dan maraki kaga wa ushribu ba ce wa nuhibbu ba kamar wannan bautar dan marakin akwai haƙuri lamu halar dole ne sai mun yi ta saboda ba mu muka zaɓa kanmu ba zaɓa muna aka yi kamar tilasta muna aka yi dole sai mun bauta mu ɗan mariki saboda tsanin bala'in soyayya su da wannan abu kun ba ci mai nike ne kamar mutum ya ce maka to ya zan yi mala da son wanci a riga da an samun santa wa za maka sonta akwai wanda ya zo ce maka dole sai ka so yarinyar nan kai kaji kana son ta kaji ta yi maka mai kyau ce ko mummuna ce ko tsakatsakiya ce kai dai kake kana son ta ba wanda zai tilasta ma ce dole sai ka so ta amma an zo ana ma magana ya kamar yarinya na ka tutu ya zan yi an samu son ta kai kamar dole aka ne kenan sai ya so ta sai dole ne an ce ka bari zai bari ba zai bari ba saboda shi sa kansa amma dan ya ji dadin da masu magana da shi ya rena muku hankali sai ya nuna muku ai ba yadda zai yi saboda dora shi ake a kan santa to haka suka yi mamun suka gaya ma Allah yaya za mu yi sami sami'na wa asina wa ushribu fi qulubihim al-ajla da kufrin kamar dole aka sanya musu san dan malaki to zaka Allah na tuna muku asirin cewa ba yadda za ku ce ba za ku imani da annabta wasu alaihi wai don kuna da hujjar kun yi imani da annabta Musa ko kuma kun iya da Alqur'ani saboda kuna da attaura taura Allah ta'ala ce ita da makon kafirce mata mun fahimta to kuma sai Allah ya ce in dai wannan irin imani naku ne to Allah tsine mu na imani sai da wannan imani da zai zama cewa dole sai an bukaci bautar dan maraki sannan za a zauna lafiya da shi wanda kuma Allah bai ɗora muku bautar dan maraki ba ku da azaba kanku da kanku bayan Allah ya kira annabi Musa dan ya zo ka karbi sakonsa ya kawo zuwa gare ku ku kasa haƙuri ku ga cewa muddar ta yi tsawo a gare ku a ajiltun amurin rabbiku kun yi gaggawa ne a kan al'amarin ubangijinku ba za ku iya haƙuri ba a kawo muku al'amarin ubangiji kuna gani akwai abin da ya kamata ku zaɓa ba kanku tun wannan saƙon ya zo sai suka zaɓa ba kansa ba wata ɗan mariki samiri ɗora su a kai annabi musa kuma da zai zarge su a kai don me ya sa ku bauta ɗan mariki kai samari, wace ka dora su a kan wannan kai kuma haruna da basu maka su amana ya ake kamar su a haka me yasa da kaga sun kauce ma hanyar Allah baka biyo ni ba to dika zama abun zargi gare su Allah ta'ala bai dora musu bauta dan marigi ba su suka kansu to da ka babu wata hujja anan kamar yadda ajiye suke cewa wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allah bi kufrin fala yu'minuna illa qalila to wannan baya zama hujja a wajen Allah subhanahu wataala ka zo mu Allah da cewa wallahi babu yanda zan yi ne wannan bala'in an jarabce da shi dole sai nayi ba wanda ya jarabce ka da bala'i kuma wannan ba dalili bane da zaka ga malami a makaranta Dalibi ya zo yayi latti a zane shi gobe ya latti a zane shi Ke cewa zan yi haka ne dole sai nayi zallatin nan za a dinga zane shi duk kai sai an zane ka ko ɗalibi ya faɗi jarabawa ya faɗi jarabawa malami ce yaya za ka yi kana faɗi wa jarabawa ya ake haka ya ce zan yi ba na ganewa don ba ka gane sai dinga ba ka ci in malamin ya zo makin ma makin zai dinga sai ce maka ka subhana har yanzu yaron ya ki ganewa ya sa ma ka ƙara ka amma don ba ka ganewa ba kuma ba dalili bane kuma da ke ka maki mun fahimta da haka Allah ta'ala bai karɓi wani uzuri nasu ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Allah ta'ala ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalitatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah bayan ya gama tona musu asiri suna cewa su na Allah ne babu yanda za a yi da su saboda me saboda haka aka zabar musu su ci gaba tafiya akan wannan tsari sai Allah ta'ala ce to a gaya musu in dai wannan ita ce manufarku to ka gaya musu kul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin in dai gidan lahira kun yarda cewa gidan lahira naku ne ku kadai ku bayin Allah ne ku? Allah ya zaɓe ku ya sanya ku matsayin ya masoya gare shi to in dai daga gaske lahira kuke ganin cewa ta fi muku kuma ta ku ce ku kadai fatamannaw al in kuntum sadiqin ku yi burin ku mutu ku zo da ku da musulmai a haɗu kowa ya burin ya mutu a yi tsinuwa kuma cewa ina son in mutu in dai lahira kake son zuwa wani malami ya tambaya cewa yake son shiga aljanna sai kowa daga hannu sai cewa yake so ya mutu sai kowa sauke hannu ya ce a to kariya kuke wallah ba ku san shiga aljanna saboda sharɗin aljanna ba za ka shige ta ba sai ka mutu haka ne to in kana son ka shiga aljanna kuma ka san ba matsala lahira to kai daka mutu A mu yanzu mun san lahira da kyau muna tabbas Allah ya karɓi ayyukan da muke yi me muke jira nan da wannan bala'in da muke ciki da tashin hankali da lalacewar tarbiyya da ƙin kula da haƙƙin mai haƙƙi wulaƙankar da masu daraja da wannan bala'i da musiba da muka sabu kanmu yanzu an sanyo addininmu gaba ba gwara ka mutu za a zo lokacin da wallahi kanar tafiya shiga na kabari ya fi kacin da Allah kuma sauran in ba mu samu rayuwa masu wani yanayin ba wallahi na kabari sai kage cewa ya fi ka aminci a wannan zaman da muke ciki to in dai da gaske kun shirya malahira kuna da yakinin cewa khalidatan lakum min dunin nas ku kike da wannan banda sauran mutane duk wanda ya lahira wahala zai sha banda ku to ku yi ku mutu za su yi mutu har abada waɗannan mutanen ba su da su mutu in dai cikin gaske ne to sai mutum ne mutu mana amma ba su yadda ba to shine Allah ta'ala ya ce mana qul in kana lakum ad-darul akhirati inda Allah khalidatan min duni nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin in dai da gaske ne ku yadda ku mutu anan Allah ta'ala ce ba za su taba yadda da wannan kiran da ake musu ba saboda sun san me makaryata ne su Allah ya kira su da cewa in dai lahirar gaskiya ce to ku daka mutu kamar yadda Allah ya sake maimaita irin wannan suratul Ali Imran aya ta 61 ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin in dai gaskiya kuke ki ku zo a tsima a tsini ku zo da matan ku mu zo da matan mu ku zo da 'ya'yanku mu zo da 'ya'yanmu kowa ya zo da kansa kuma ai tsinuwa cewa duk wanda yake kan ƙarya Allah tsini mai albarka to haka nan ku zo yanzu mu da ku duk wanda ya da lahira hutu ce gare shi to dai mutu in ba haka ba Allah tsini mai albarka to sai Allah ta'ala ce walan yatamannahu abadan bima qaddama aydihim wallahu alimun bizzalimin walan har abada حرف مؤبد abadi ولن ya tamannahu بما bima qaddamat aydihim ba za su taba yadda su yi mutu ba dangane ga abin da suka san sun aikata wallahu alimun bi zalimin Allah ya san abin da azzalimi suka aikata da kansu har abada ba su taba yadda su yi yadda su mutu in ko zai da su mutu so su juma'a ba ta irin wannan da lafazin wala Allah ta'ala ce qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin ba za su bai dasu mutu nan Allah ce walan yatamannahu abadan can kuma Allah ta'ala ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim nan ne bala'in da tsanani shi yasa aka sa shi da harafin da suke amfani da shi cewa lahira ta ce su kadai sai Allah ce in dai da gaske ne ku yadda ku mutu in dai lahira ta ku ce to ku yadda ku tafi Allah ce har abada ku ba su ɗaya da su ɗaya haka har abada saboda mai bala'in son duniya ba babu yahudin da zai mutu domin ya sun ya tafi wallahi babu kyau rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sun san kafirci sun san car ba su sani ba kuma sun san duk wanda ya tafi a wannan kadamin to wallahi wuta ce makomarsa dan haka za su ci gaba da raina muku wayo suna ce muku ai su ma masu imani sun yi imani a ƙalis su kowa zai gane a haka domin idan aka ce musu ku masu gaskiya ne daɗi za su to amma a ce ku yadda ku mutu a matsayinku na masu da'awar gaskiyar ba su da ba mun fahimta to shine Allah ta ce wal tajidannahum me yasa ba za ka ga ba za ka ga suna yadda su su mutu din ba sai Allah ya faɗi hujja wal tajidannahum ahqamasan nas ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bimuzahzihi min al'azab an yu'ammar wallahu basirun bima ta'mal bima ya'malun Allah ta'ala ce wala tajidannahum ka samu wa'annan yahudawan bani isra'ila wayanda ake ta wannan ta taburta da su za a gan cewa ah, rasan nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin su rayu a duniya sun fi kowa san rayuwa wanda ya fi kowa san rayuwa don me zai dai mutu sun san abin da ke gaba da kyau da haka ba za su taɓa yadda su mutu ba domin suka mutu bala'in da zai tara yana da yawa to za ga sun fi kowa kwaɗayin duniya manya-manyan gidaje manya-manyan gine-gine manya-manyan masana'antu manya-manyan madafin iko za ga a hannun sai su rike juniya saboda kada sai su mutu shi ne Allah ce wallata gidan nan a rasan nasi ala hayati za ka sami sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayinsu ci gaba da rayuwa kasa mutu wa minan lafi da ashiraku da ma waɗanda suka zance mu shirkai ne ya wadda a aduhun layu ammaru alfa sanatin ɗayansu da dinga burin ina mara zai rayu shekara dubu ko sama da shekara dubu yana rayuwa a bayan ƙasa don me don kada ya mutu Allah ta'ala ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar jin daɗin rayuwar duniya da yake so ya ci gaba da dadewa ba za ta hana a kara shi a jikin wannan azaba ta Allah ba duk yadda ka daɗe sai ka mutu kuma sai ka je katar da azaba wallahu basirin bima ya'malu Allah masani ne kuma mai gani da abin da suka sanci na aikata wannan aya abin da suke nufi malaman tafsiri suna da sabani a wajen fassara ta wannan su malamai suka ce wal tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin za ka tarar da su suna da tsananin burin su rayu akan dukkan sauran mutane wa min allazina ashraku da su da wayanda suka kasance mushrikai wannan shi ne burinsu. wadansu malaman tafsiri suka ce a ah, ba haka ba ne, yaya fasar take wala tajidannahum ahrasan nas ala za ka sanar da wayannan yahudawan sun fi kowa son su rayu a cikin mutane wa minan min allazina ashraku hatta ma kai wayanda suke mushrikai sun fi son su rayu to me bambanci tsakanin wannan fassara guda biyu fassara ta farko sun fi son su rayu da su irin rayuwar da mushirkai suke so su da shirki ba su yi mutu yana so ne cigabar rayuwa a ban kasa saboda shi bai san wani abu shari'a bai san wani abu shari'a ba da haka idan bai yi fasadi a bayan kasa mai yi basa idan arna yanzu kafiri bai sha giya ba mai basa in kafiri bai nemi kuɗi ba mai zai nema idan kafiri bai tara duniya ba mai kake zai tara wanda bai da rabuwa lahira mai laifi idan ya tsaya more a duniya ai idan kana kafiri ka yi bi abin da gada ba rabon ka ke cikin a nan duniya to yau kafiri zai so ya ga ya fi kowa kudi wanda yake mushirki yana so ya fi kowa fantamawa zai ya irin da madafin iko to wannan son rayuwar da mushirki ke da ita to kafaran nan su ba ka suke su waɗanda yahudawa su ba ka suke su fantama saboda sun san ba su da rabuwa lahira shi zan zaga a waƙe al'arzu yanzu da amurkawa kafirai da yahudu ba bakin su ɗaya ba tare ake kula da oba a yi mitin tare ake kula saboda kowa manufa ɗaya ɗaya idan suka bari musulmi suka sami iko a kansu ba za su yi musu da daɗi ba to yaya za su yi su riƙe dafa iko su hana kowa zama lafiya wannan shi ne babban burin kafirin duniya su riƙe ƙarfin mulki kada wanda ya samu shakas tattalin arziki su za su yi controlling idan ba su da lafiya kowa ma bai da lafiya bala'in da muke ciki na corona yanzu ya kai bala'in da suke ciki mu har yanzu a najeriya mutum ɗari da wani abu ake sun mutu a afirka gaba ɗaya mutum dubu ba su mutu amma a wajen su ba sama da mutum dubu ɗari sun mutu to amma tun da ba su da lafiya ta duniya kowa ma dole zana bai da lafiya ka yi mamakin mana yadda Allah ya kama su wannan annoba ta tamu ba ta sallah ba ta makwabtaka da junansu ba ta haɗa sau irin namu wanda duk inda aka tashi magana cewa ke cutan nan kusanci da juna shi ke kawo ta ba haka bane to bature sai wata ɗaya wallahi wani zai wata shi da bai ga makwabcinsa kowa ya a harkar gabansa to kowa na harkar gabansa ta yaya aka yi wannan abin kuma ya dinga tafiya cikin garinsu kamar wutar daji ba za mu yi mamakin wannan ba mu da muke zaune kara zube idan yanzu kaje inda ake bude baki aka ce gashi na ana raba kosai ko kudu a wani gida za ga cincirin da al'umma ke yi idan akwai korona za ta kashe duk anan kowa sai ya ɗabi korona ka duba sharrin da ake ma almajirai a ce almajirai suna da korona an ɗibe su ana ta wulaƙanta su suna da korona saboda tsabar yahudanci da munafurci na korona ba mai inkana akwai ta akwai korona amma akwai covid-19 akwai kuma covid-419 akwai ta yan wannan yan ciwatuwa wanda ake danna ma mutane ake suna da cikin alhali ba su ita muna kallo da idanunmu ake kama almajirai a danna su a mota a ce korona gare ku suna zuwa kasar waje ne suna gaisa da masu kuɗi ya ba a ce masu kuɗi aka bi a gidajen su A kamo za ka ji kuna da ita ba sai bayan Allah almajirai masu kasuwa alƙur'ani zuwa ce wulaƙantattu ne kuna cewa ba na ba bara addini kaskanci ce da wulaƙanci amma da kun tsare adalci kun yi gaskiya ba za su yi ba me yasa kuke kai ƴaƴan a makarantun boko bodin ake kai abinci ake ciyar da mutane ba karatu suke yi ba ne karatu suke wannan waka suke mai karatun waka ma in yana karatun waka ana ce da shi ana ba shi wajen kwana shi mai karatu alkur'ani shi ne wulatantacce muna jan hankalin hukuma da fi hattara da fushin ubangiji wannan ba a hana ku je ku yi maganin corona ba don annoba ce da muke neman tsarin Allah da ita amma kuma karku ci mutuncin mutane da wannan suna duk wanda ya wannan sai Allah ya wulakanta shi wallahi don ba mutanen banza irin waɗanda ake yawon a kan wannan jagoranci. in aka rena ka sai a ce kana da ita in ba a rena ka ba a ce ba ka da ita a najeriya nan mun ga gwamnan da yake shi har yanzu babu korona garin ka aka zo aka ce ai akwai wasu mutane da ake zargin kaza kaza za a zo a gwada su daga abuja ya ce ba laifi ku zo gwada su amma in kun zo kuma sai na gwada ku ku zo kuma zan killace ku tsawon kwana goma sha hudu kayan da ku da shi sai fara gwada ku da su daga na kuma faru da faru da faru ne nufin koma abuja kaga kwa shi shagantaka cikin lamarin nan to kada ku yadda ku ci mutuncin masu mutunci dalilin kuna neman ku nemi kuɗi da wannan abu ku yi tsaye iya tsayin daka ku gano masu wannan cutar a yi makogarin daƙe lafi da kuma dakatar da ita don kata ta ci gaba da yaduwa cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kar ku nemi kuɗi da ita duk wanda ya nemi kuɗi da haƙƙin al'umma sai Allah ya ta shi ya wulakanta shi ya ubangiji duk wanda aka ba shi haƙƙin mu dan ya muna feshi ko na malaria ko na zazzabin sauro ko na menene ya ci amana mu ya ubangiji kada Allah ka ba shi zaman lafiya kan wani dukiya saboda zalunci ya isa renin hankalin ya isa cutar ta yawa corona ita ce musulmin ma a najeriya yunwa ma yi corona ce rashin abin yi kuma corona ne ka je asibiti ta mana gani yadda mata masu ciki suke mutuwa ita ma corona ce ai corona ba sunan wani abu bane ta mata aka bala'i ne aka nemi suna aka sa mata to duk abin da yake bala'i shi ma ya kamata a samun corona yadda corona ta daga ma kowa hankali akwai abubuwan da suke kashe mutane sama da corona sauro kada ya yi mutum mutu ba ce ka kasashen da suka ci gaba nan kusa-kusa ka ce a baka maganin malaria wallahi za ce baka ba su dashi ni da kaina na ka mai maganin malaria a makka ina famar typhoid ban san typhoid ba ce ya zama na kalabaita na kasa komai na je asibiti na ce mai likita malaria ta ce masu malaria masu malaria kwanan kano na ce kusan kwana na ashirin da wani bai ce babu ita a garin ai babu tarihin malaria sama shekara ashirin a makka wani abin da ya likita muka shi da aka fara wasu magani na je na dinga fama da kai ina kwata duk kun bar gari da kwata ya za ba za yi malaria ba ba za ku yi feshin maganin sauro ba wani ciyaman na lokal gamman da aka kame kaya wallahi wa'anda suke ba mu labarin saboda shekara goma wannan ciyaman da saukarsa an kawo kayan feshi tunda ba gidan uwarsa za a ba sabon bikin samu talakawa ba suna nan a jihar yanzu a so a ce a ɗaya daga cikin lokacin gaman najeriya sai an zo a dinga yaudarar mutane a dinga karɓar kuɗin turawa da who suna ba kuɗi kuna cutar mutane jidadawa in najeriya malam ka ga mutum kawai saboda ka iya rubutu da karatu sai a ce an ɗauke ka cikin aikin lafiya kana ba da sirrin ƙasar kana ka cuta al'ummarka wannan wani irin gidadanci ne yake damun baƙaƙen mutane duk kasashen bakaƙi nan ne za ka danna kayan taimako wani arne zai zo yi tunani kai ce ku je ku gama da waɗancan sai ya zuwa ci an kama ku taimako to irin wannan son duniyar da suke su ba za su su mutu to shine yahudu su ma suke irin wannan tsari shine wadda ahadum law a walta jire nan a ahrasan nasu ala hayati wa min a shirku da su da nan mushrikan mushiriki bai san Allah ba bai san wani umarnin Allah ba Ban fankamawa kawai yake a duniya zina ba wadda baya yi Tata luwadi shan giya maɗigo abin alfahari ne ma a wajensu kuna kallo ko wata biyu ba yi ba a spain mun ga an yi taron yan Luwadi sama mutum dubu ɗari suka taru suna biki cewa yau wura su ci suna gama kuma allah danna musu wannan bala'i ga shi sun fi kowa mutuwa sun fi kowa mutuwa sai ta take da suwar italy sai dai a ji a tona rami a zuba gawawaki da fifa a banka masu wuta kowa ya gani a duniya saboda mutuwar da aka ne ba kautawa a rana ɗaya mutum ɗari tara da wani mutu ku taba Allah Allah ya ne saboda kula su ku ci gaba jin daɗin duniya to ba zai yi ba to yadda mushirki yake son rayuwa haka bai da yake son rayuwa don baya so ya mutu don ya gaban bakin waɗansu malami suka ce a wal a ahrasan nasi ala hayati wa na ashirin. Za ka tarar da su su yahuda wannan suna son su rayu a duniya su fi kowa jin daɗi kai hatta da mushirkan sun fi sun fi mushirkan sun ji daɗi saboda ni shi mushirci bai san ma akwai lahira ba bai san akwai tare mutane bayan sun mutu ba bai san akwai hisabi ba bai san wuta ba bai san aljanna ba amma bai hudu ba wanda bai sani ba bai hudu ya sa akwai mutuwa ya sa akwai hisari ya sa akwai tare mutane ya sa akwai wuta akwai aljanna to wanda ma bai san da wannan ba ya fanta ma to bai hudu san sai fi shi fanta ma ba saboda ya san in aka je lahira ba kyau dan bai iman da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya san wanda a littafinsa to rashin imanin da bai da Manzala sallallahu ba sai ya sa bari ya ci gaba da muwar rayuwarsa dan kar ya mutu ya je sha wahala din da kaga arne wanda ba musulunci tare shi so fa yake rayu ba ya shi mutu da akwai abin da tura wannan za su yi akan mutuwa wallahi da sun sun maganin ta to ba yahude baya so ya mutu saboda mushriki ku duba Michael Jackson ba mu shirki bane amma bai ki zai mutu ba ya da zai mutu ka ganta tarihi sa gani ya yadda zai mutu amma ba yanzu yake so ya mutu ba so yake yi shekar 150 dindi a rayuwarsa zai mutu shi bai ce ba zai mutu ba ya san zai mutu amma so yake kawai shekar 150 to yaya za a yi shekar 150 duk abin da zai sa ya shekar 150 ya tarada da daidai da kofin ruwa in zai sha sai an auna ruwan da zai sha tukuna babu abin da zai ba mu lafiyarsa matsala sai sha abincin da zai ci likitocin da za su duba abincin da zai ci ai zamansa kawai suke ba sa wani aiki sai zaman duba mai abinci a duba lafiyar mai zai ci don kada ya mutu idan wata gaba ta jikin ta samu matsala ya samu ƙarfi majiya ƙarfi biyar aka tirka su ana ciyar da su ba su da aiki zaune kawai suke idan kodar ta samu matsala a yanka wani a fefe shi a ɗauko kodar wancan a samun shi ci gaba da rayuwa zuwa shekara ɗari yanzu idan idanun sun samu matsala a cire idanunsa a ɗauko na wancan da yake tirkawa ɗin a samai don kai ya mutu yanzu ya shiga ɗari yanzu idan zuciya ta samu matsala a yanka wanda a cire zuciyarsa daman zama na kake yi na biya ka a ɗauko zuciyarsa a musamman makin jakki. ya ce ci gaba tafiya shekara ɗari yanzu kada ya mutu kafiri ne ya yadda zai mutu amma dai a mai tanin 150 ta ishe shi duniya wace ce da samu ba gwalagwale nawa ke wasa da su mota wace iri ke bai hau ba mata nawa ne bai tara ba har da aljanu an ce rawa yake saboda jin daɗin duniya to amma ya tafi ko bai tafi ba ya tafi ko shekara hamsin da wuce ba ina ɗari mutum ne to kaga arne ma ya yadda ya dade amma zai mutu to ba yahude da ya san akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna yana son ya samu da wannan rayuwa ya tsaye da ta mushirki ni haɗa Allah da wani to Allah ta ala ce ba yin ku duk inda ka bai hude zafi nema gare shi idan ka aiki da bai hude walla sai kare ne sai kare ne wayanka duniya kawai din minti ɗaya kuɗi ne a wajen bai hude din minti ɗaya bai hude kuɗi ne bai yadda a ce yau ya yi waye gari bai samu kuɗi ba idan ya zo ya gama waje shi tunanin sai ya za a yi raya wannan wajen kuɗi kawai ba yahudi kada dai ya mutu to shine Allah ta'ala ce wala tajidannahum ahrasan nas zaka duwa siga mubalaga Allah kawo zaka same su sun fi kowa a cikin mutane san rayuwa su da su da rayuwa kan da su mutu ahrasan nas ala hayati suna son su rayu wa min al'azina ashraku hatta da wanda suke mushrikai ma sun fi mushrikan ma san su yahudu sai Allah ta'ala yake cewa wa amini ne yawaddu ahaduhum ɗaya daga cikin yahudu yana buri yana fata ina ma da ake lauyu ammaru alfa sanatin ina ma da zai shekarar dubu yana fafatawa ko ya samar shekarar dubu yana rayuwa kaga wancan shekarar a gida musamman ya yi ɗiban makansa tun da arni ne su kuma da suka suka ce shekara dubu kana cin duniya shi yasa duk inda ya ga waɗannan mutanen sai ka gansu kamar dabbobi suke su kawai duniya ya za a samu duniya kan kaddiya mutu a fafata a ta samun duniya kuma allah bai kyale su ba sai ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar ti yanda yake so ya dade yana rayuwa wannan bi hana kuma a shigar da shi cikin azabar ubangiji ba ba dai zai mutu ba kuma ya je iman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je iman da alqur'ani to ya shigar dumin wannan ba ta hana shiga wuta ba Allah wallahi ta shige ta ba yahude dole ta shiga wuta izgilanci da wulakanci ba wanda ba sa mai addini da sun ganka kana riko da addini sai zuwa ta amma tab ga wani ta yana wahala abokan da suke karatu a isra'ila wanda suka karanta agriculture suna ba mu labarin yadda suka dinga wahala da yahudu a isra'ila a kan neman duniya ba abinda bai yahudu ba zai ba duk tunaninsa shi ne ya za a yi ya daɗe a duniya kare mutu ba yahudi yana da tsarin da zai samun makansa security domin kare mutu a ƙasashensu ba za ka yi ginin gida da kanka sai dai a je a samu estate developers a nemo ma'aikatan da suke kula da yadda ake gina waje su su gina muku gidaje sai a zuwa kalle ku nan garin ko wannan unguwa da wannan yanki sai a ce to ku ku zo ku faɗi me kuke so a yi maku? ku gama tunanin ku yaya kuke so ku dinga neman kuɗi wannan neman kuɗin shi za a zo a ce to idan kun zo kun yi ittifaqi to za a zo a yanki fili ƙato a unguwarku nan ne za a zo in noman ayaba za ku dinga yi to za a zo a kawo muku duk abin da kuke bukata ai yakin ko ku dinga noma ayaba gwamnati ku dinga taimaka muku na fita da shi abincinku kuma gaba daya wasu daga cikinku ne za a zaɓa su za su dama muku abinci wasu kuma cikinku su a wara suna kantar da yayin karatu idan aka zo ginin gidajenku za a gina muku underground sai a wani abu kamar akwati wanda idan wani bala'i ya zo za a sanar da ku cewa ga wani bala'in ya zo kowa ya ke cikin wannan akwatin idan gwamnati tana da hasashen cewa wani abu zai iya faruwa a yankinku to za a gaya mu kowa ya ke cikin akwatin ya buya duk abin da zai faru ya faru a sama amma ba za ka kasa ba kai kana gidan kasa ka buya da kai da iyalinka idan yanzu aka zo sai a zage unguwar nan gaba daya da get idan ka zo kai bako dan karka je kai musu bomb to in ka zo ba za ka samu kowa a kofa ba da kyamara za ka tsaya ka yi magana ka danna lambar gidan da kake so ka je in gida ɗari ne suka danna lamba ta hamsin da biyar mai gida na hamsin da biyar da in ya san da zuwanka a gidansa zai buɗe ma gyaɗin sai ka shigo saboda ya fi kishin ‘yan uwansa akan kai bako da zaka zo ba mun karanta ba kada a jeje mun karanta suna aya kada sai da su ji kasu junansu a littafin su an rubuta musu kasu kasu junansu kada su kuma su fita da ‘yan uwansu da gidajensu in sun ga ‘yan uwansu a wajen farzinoni an kama su su karɓo kayansu a fatu mini bi kitabi ta takfuruna da ba'd to wannan dabi'a ta yahudawa har yanzu akwai ta dakar kullum akan alaƙaci sai idan gwamnati ta ga babu wani abu da ya faru an samu kyakkyawan information cewa babu wani abu to sai a gaya ma kowane ba isra'ili fito daga cikin gidan kan babu matsala shi kenan wannan ta wuce don dai kai ya mutu da ka zai shiga underground house ya ɓuya duk bala'in ba wanda za ku yi za su ƙare ne a sama Akan kan ƙasa shi dai na ƙasa ba abin da ya same shi duk bala'in bai hudu shi ne kai ya mutu sannan yanayin abincinsa a aune yake duk abin da zai kame matsala a cikin sistem ɗin lafiyarsa ba zai bi shi ba sai dai janyo maka musibar kaci amma shi ba zai ci ba saboda me ta hafu fiye lafiyarsa a harkar musu agriculture ta gona za a ga idan ana magana organic farming yahuda su ne a gaba shine a yi amfani da takin gargajiya kar a yi amfani da takin zamani Duniya da matsalolin da ke kawo ya kawo hakansa ya kawo waye ya kawo sai ce maka su dai suna da taki na gargajiya ba su yi amfani da wannan ba duk burin bai hude shi ne kadda ya samu wata matsala a cikin ɗinsa ya dai ya wadda a hadin lauyi ammaru alfa sanatu wa ma huwa bi yi min azabi an yu'ammar Allah ce duk wannan dade wanda yake so yi ba tare da kuma zai mutuwa mai azaba ba to tun da ya da cewa yana so ya dade a duniya baya so ya mutu kuma ya ƙi imani da Allah subhanahu ta'ala to yanzu <coughs> ya da in ya mutu wuta zashi to bari ya daɗe na fanta ma a duniya in ka ci haramun ka da dukiyar haramun me yasa ka so ka daɗe ba kuwa me yasa kake ganin wani barayin namu da suke Abuja masu tata dukiyar al'umma da sun ji ciwon kai an yi Ingila da an ji ciwon jiki an tafi London da an ji kaza an yi waje kaza an tafi Saudi Germany an tafi ina an je Dubai take off ana jin matsala maganin naira 20 da za ka sha kai talaka ka warke shi ta ya kashe miliyan biyu saboda baya so ya mutu to da ni da kai da ba mu tara ko titi ba me matsalar da mun mutu ba ka tsoron wani kudi da ka bari ba ka rakoni zai imaninka amma wanda ya sha wahala ya tara biliyoyin kudi kana gani wanda zai bai mutu ba zai bai mutu ba to yi dace illa tara dukiya in ka tara ta da yawa ba za ka so ka mutu ba to shi ne Allah ta'ala ce har abada wannan ba za su da su mutu ba kuma wallahi wannan ba zai hana a yi masu azaba ta ubangiji subhanahu wataala ba wallahu ba basirun bima ya'malu Allah ya ce قل إن كانت قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى hmm. وهدى وبشرى للمؤمنين hmm. من كان عدوا لله وملائكته وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لو يا بدام يفسرون آيوي sai من أبوبي إن شاء الله تعالى ta'ala مفسر mu يتوقع abinda ya اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ya Allah waɗanda suka mana wasici da mu roƙa masu Allah biya musu da bukatunsu na alkhairi ya Allah ka biya musu da bukatunsu na alkhairi ya Allah waɗanda ma ba faɗa ba suke da matsaloli da bukatu ya ubangiji Allah ka biya musu da bukatunsu ya Allah waɗanda suke marasa lafiyar mu ya ubangiji Allah ka ba lafiya Allah ka wannan bala'i na korona. Allah ka raba mu da musiba ta korona. Allah ka tsare mu daga ita daga sharrinta da kuma abin take dauke da shi ya Allah da dukkanin sauran fitintunu da bala'i ya Allah akwai mata da yawa wanda suke neman mazajen aure suna neman addu'a ubangiji Allah ta'ala ya aurar da su Allah ka za'a musu mafi alkhairi a mazaje haka nan wasu daga cikin yan kasuwa abubuwa sun cabe musu suna neman addu'a ubangiji Allah ka biya musu da bukatun su ma'aikata su ma haka suna neman addu'a ubangiji Allah ta'ala ya biya musu mu ma manoma ai muna addu'a ubangiji Allah sa mu damu mu albarka Allah sanya mata albarka Allah sanya mu damunan mu albarka Allah sanya mu zuri'ar mu albarka Allah ka sanya mu ilimin mu albarka Allah ka sanya mu dukiyar mu albarka ya ubangiji Allah ka tsare mu daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa Allah ka tsare mu daga ciwon kuturta da kuma ciwon hauka da shanyewar rabin jiki da munanan cututtuka ya ubangiji ya Allah aka warkar da mu ya Allah ya Allah ka warkar da mu wanda suka riga mu gidan gaskiya daga uwaye da malamai da shugabanni Allah ka karbi shahadarsu Allah ka gafarta musu ka nawwara kabarin su Allah ibadar da muke ya ubangiji Allah karba muna Allah ka sanya mana ta mizanin kyawawan ayyukanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin